وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى مدين za mu ci gaba da bayanan dalika Allah ya الله ai wannan الله an nasru lahum hikmatu wato shi da Allah da domin Allah yana shigar da dare fin nahara a cikin yini wa yurji nahara fil kuma yana shigar da yini cikin dare ai ya da kullu kullum min ma fil akhir yana shiga cikin kowanne yazidu bihi kowanne wannan ya shiga ne ya karu da shi wannan ma ya kara tsawo فكذلك هكذا يجير المؤمنين من الكفار واتمنى سنا قالوا دا كافرين يسو كما يجير الكفار من المؤمنين حتى يتغلب يعني والحج انا هكا هر دي sashen gaskiya wannan na bugawa nan wannan na bugawa nan har Allah ya sa gaskiya ta rinjaye wa Allah sami'un Allah masani ne wato yana ji sami'u du'a al jin addu'a mu'minai basirun bihim kuma

ذلك أي ذلك الحكم بينهم wacce hukunci da aka yi tsakanin su bi anna Allah wa al-haqq domin Allah shine gaskiya tabbatacce wa anna Allah wa anna ma yad'una cewa su abin da suke bauta ma na wani Allah ba Allah ba su kafirai wato min duni na wani Allah ba Allah ba na gumaka huwa al-batil shine ƙarya azzail mai gushewa wa anna Allah huwa al-aliyu Allah shine madaukaki ai al-ari ala kulli shay'in bi qudratihi shi ne maɗaukaki akan kowanne abu da kudurar shi alkabir kuma mai girma alabi ya zaru kulli shay'in suwahu inda hu ko me a gurin Allah to kaskantacce ne in ba shi Allah din ba saboda haka shi ne kabir shi ya fi komi shi ya fi kowa girma na'am sun da kai ta'ala da zahira kudurci ala in fadi ma ta kaddama zikiru sannan Allah ya ambaci dalilai akan zartar da wannan abin da ya gabata da ambaton shi nuna yadda Allah ke zai da wannan hukunce hukunce fa kala ya ce alam tara alam tara shin baka sani ba an Allah an zai min sama'i ma cewa Allah ya saukar da ruwa daga sama wato ruwa da ruwan sama fa tusbihu ko ardu ruwa. sai ka ƙasa da tana busassa ta kuma kore shar bin nabati a yabanya ta fito ko ina ya tsoro ya fito a kan ƙasa wa hadha min asarin wannan wata alama ce inna allaha ladihum allah mai tunsa ne gaba da addibari gabayan shi fi ikrajin nabati bil ma'i sai da allah ya shifi da tsirrai da ruwa khabirun allah masani ne bima fi qulubihim ga abin da cikin zukatan su inda ta akiri matsayi lokacin da allah ya ji shi ba sauka da ruwa ba allah ya sa abin da cikin zukatan al'umma kuma zukatan mutane da an yi jinkiri ruwa za ka yana ruwa lokaci ya yayi ba a yi ba kaza kaza kaza lahu lahu ma bisa ma ji lahu ma bisa ma ji ma da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa duka wato na Allah ne nashi ne ala jihatil mulki wato mulki ta fuskan mulki mulkin Allah ne wa allah lahuwar gani lalle allah shi ne mawadaci an ibadi ga bayan shi alhamdulillah shi ne abin godiya da yaudiya shi ga masoyin shi na'am na'am alba يوسف الصباح أنت أنا أما الحبيب إلا بالإنسان alamtar tara anna Allah shin baka sani ba ko ba gani ba cewa Allah sakar lakun ya hore maku ma fi al'adu abin ke cikin ƙasa min al bahaimin daga dabbobin ni'ima wal fulki da kuma jirgin ruwa a sufun tajri fil bahri ga jirgin ruwa yana gudana a cikin teku ai al makubi abin hawa wal kuma ɗaukar kaya ku hau jirgin ruwa sannan ku dora ta a kan shi a bi amri yana ta ya kuma da umarnin Allah a ai da bi izini da izinin Allah wani suka sama Allah ya rike sama Allah ya rike sama min amin an taqa illa bi al-ard illa bi izini saboda ita eh, sama nan ka ta faɗo a kan ƙasa su faɗi da izinin Allah in ta faɗo kun ga me zai faru wato ne kun ku halaka inna la bin nasi inda ra'ufur rahim Allah mai jin kai ne ga mutane mai tausayi ne kuma gare shi fi taskiri wannan horewa ta jiragen ruwa da kuma dabbobin ni'ima da kuma inda ya rike sama nan Allah shi ne mai horewa duk wannan wani saki da wannan rikewa in ga sama ga ta sama an rike yanzu an ci asa ko sama ta faɗo yana magana Ba ku Allah ya rike mana wannan muna ta harkar mun san ya haka ya rike to Allah mai tosun Allah ya gafarta mana na'am هو الذي هو الذي أحياكم الله شيء يرى دك لوكشن دك هاي كل لوكشن كده كذو أشياء أشياء هنيشكو ثم يميتكم سنكم يكشكو عند إنتهاء ya لوكشن shi ya kashe ku. sun mai yi ku sannan kuma ya raya ku inda libasi lokacin tashin kiyama inda da shi mutum wanda ya kafi mushiriki lakafurin mai yawan kafin cewa ne ne na amin layi ga ni'ima ta Allah bi kai shi tauhidi da barin ta Allah sun ma sha ta'ala bi ma ya ci Allah ya nuni ga abin da ke tafi nan annan lafitilafa shara'il ilahiyya cewa sabani na shari'a ta Allah بعد الاتفاق في التوحيد لا يدور bayan kowanne annabi kowanne mazo da aka zo an yi ittifaqan kowanne yana zuwa da tauhidi shi a bauta ma Allah shi kadai to sanan kuma kowanne da irin shari'a wanda aka iya zo da shi wannan bai cutarwa a fashajaratu itaciya laha asalin kuma itace na fitowa guri guda ko asalin ta guda ne wa amma suna yin rassa mutalifatan wanda yake masu saɓani daban-daban wannan yayi nan wannan yayi nan fa qala Allah ya ce li kulli ummatin وادعوا إلى ربك likulli ummatin ja'alna masakan da kowace al'umma mun saya mata ibada wato masakan aiki ne ibada a aisha shine shari'a hum nasu wanda suke aikata wannan shari'a din ai amiluhu na bihi suke aiki da wannan shari'a na zai wannan ka kasi maka jayayya ai sa'ir arbabul milal sauran iyayen gijin a sauran addinai kasu ta wannan kada wato su jayayya da kai bil a cikin al'amari ai fi amri jini ga al'amarin addini fa innaha ai innama tanfa'u إنما تطوع إنما تنفع طالب الحق وإنما تهب وإنما fa inna إنما wannan inna ma tanfa'u talibul haqi tana ce tana amfanin mai neman gaskiya ne wa haula'i amma su wayannan su wayannan arbabul milal din ai wato su kuma ahlu mira'in su jayayya suke ba neman gaskiya ba dan wannan a shari'a shi ban, wannan shari'a shi ban su ba wani abin cutarwa ne, da sauran annabawa wadu ila rabbika kai kira dai zuwa ga ubangijinka ai ila dini zuwa ga addini shi innaka la'ala hudan kai kana kan shari'a dinin mustaqimin addini mai kace shine addinin islama na inda da ruka wa inda da ruka idan suka yi jayayya da kai shi amri jini ga alamar addini faƙul ka ce Allahu alam ma ta amadu Allah shi ne musulun abin da kuke aikata bai jabi kum alai Allah zai saka muku akan shi na'am Allah ya kuma. La ya kun ya dai. fi Ina Allah ya kuma bainakum Allah zai hukunci a tsakaninku ya ahalul milal ukra ya kuma sauran addinai. kusan kafin zuwa annabi annabawa da yawa an Allah ko a gashi dai zan zo ne bayani an ce kowanne mai addini wayancin na farko in annabi ya zo sallallahu alaihi wasallam to su dawo kan addini su bar shari'a su dawo kan shi eh, yawmal kiyamati wato eh, alimi yawmal qiyam Allah bai hukunci a tsakanin ku an tashi kiyama fi ma kuntu fi taktalifuna cikin abin da kuke sabawa an yi haƙi daga barin gaskiya ba da ma zahara bayan shi annabi ya bayyana wa kada amara kun dina kun yi alhalin addinin ku nan da kuke jaya da addinin annabi shi addinin naku ya umarce ku in annabi ya zo to ku bi shi wato bittiba'i a bai gare shi sun bayyana ta al'anna ta ta yi shari'ar al'ambiyayi saɓani na shari'o'i na annabawa allazin na asalar hunu ilar wanda allah ya ake zuwa ga al'umma inna ma za ta bi ilimi allah biya irin wannan ne da ilimi wal hikmatu ita wal hikma da da kuma saboda wata hikima ita bad zalika wa ta hukunta da wancan abin saboda ka faqala allah yace ألم تعلم من أعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إلا ما بتعليمنا Alam ta alam tambaya ce istifham fihi da ta kai dan tabbatar wa shin baka sani ba anna Allah ya alam ma samai wal ard san Allah ya san abin da ke cikin samai da kasa ba eh haka tabbatar ne Allah ya sani inna zalika ai ma zikira abin wancan abin da aka ambata fi kitabin yana cikin littafin Allah mu'azzam huwa lahul mahfuz shi lahul mahfuz inna zalika alla wancan ai irin ma zikira asanin abin da aka ambata din nan Allah yasir mai sauki ne a wurin Allah sahalin wato mai sauki ne Allah ya san komai na'am ما wa mai min dunillahi suna bauta ma wannan Allah ba Allah su mushrikai masu shirka suna bauta ma wannan Allah ba Allah ba malam ya zulbihi zulana wanda ba a saukar da wata hujja a kan shi ba wa ma laysa lahum bihi ilmu kun ba da wani ilmi game da shi annaha adatu cewa shi wannan abin bauta ne kamar gumaka da suke bauta mawa ko kuma wasu gumaka ne فإنها فإنما كانت الشرائع الشريعة سنكسن شيء وقت لا فاد زبان شيء وإنام عن أن الله من الله ونندق الله نيه wa amma ibadatu Allah amma bauta wani Allah ba Allah ba fa inna ma hiya min ittiba'i ahwa'i sina bin kasan su ne kawai wallan ya ci shay'un min zalika min Allah ba wani abu da daga gurin Allah wanda suka aka ce abauta ma wasu kuma ka ko kuma ai wani abu wanda ba daidai ba walaysa lahum fihi hujjatun ba su da hujja wala ilmu ba da wani ilmi ya tabaru bi wanda a lura da shi illa da ka'idun taqlidiyya sai dai kawai aqida irin ta rataya ga wasu min aba'ihim na ubanninsu wa hum mastanadu fiha ala shay'in ba su jingina kan komai domin na daga ilimi wa malin zalimin a ba su da komi daga fil ishiraki da wannan shirka min nasirin ba su da wani mai taimako su a zalimai shirkai ba su da wani mai taimako ayyun na'u anhum azabullahi wanda zai kare su daga azabar Allah Allah shi kiyaye نعم الذي

tamnawum an ibadati ghairi Allah wadda take hana su bauta wannan Allah ba Allah ba wa min ittiba'i ma laysa lahum bi ilmin da kuma barin bin abin da ba su da ilimi akan shi da an yi masa irin wannan gargadi ta'rifu za ka sani za ka gane fi wujuhil ladina kafaru ga fuskokin kafirai suka ga almunkar inkari wato ai inkari la suna inkari ga wannan an ci abota ma Allah shi kadai suna inkari ay asiru za ga ayatu alamomin shi min alkaraha na kiyayya wal abusi da yanke musu fuska wasu an bata musu dai an ci abota ma Allah shi kadai ya kaduna suna kusa ya suduna suna kusa su zanki billazi ne yake na alayhim ayatina ga wannan suke kanta musu ayoyin mu insha Allah sai wannan mutane dan an musu wahayi su mara suna jin kamar za su danka wannan mutane ai ya kauna fiyin bil shi kamar za su danke su kul kace al afa unabbiukum bi shay'in min zalikum kuna son ba ku labarin mafi shari ga wancan abin naku ai bi akare mafi abin da ya fi kiyayya ga ilai alaikum gare ku min alqur'ani daga alqur'ani almatulu alaikum wanda aka karanta gare ku huwan naru to abin da yake zama maki don za ku danke huska din ma na musiba huwan naru shine wuta eh, wutan nan ita ce tafi wannan wa wa'ada Allahu alladhina kafaru ita wannan wuta Allah ya alƙawarin ta ga kafirai bi anna masirahum ilayha makomatu tana gare ta wa bisal masiri ce da a da wannan ita ce makoma ya ce makoma a ta ce makoma Allah tsare mu ah, ah, wala ma bayyana ta'ala anna ibadatu ghayra Allah min al-asnam yayin da Allah ya bayyana cewa bauta wannan Allah ba Allah ba na daga kuma kalamta kun ala asasin ilmi wato ba ta kasance akan foundation na ilimi ba ma'akulun wanda a hankalta ah, fassala laka sai lallabe maka wadda raba masana shi Allah ya buga misali rabu ila afhami yadda zai fi kusa zuwa ga fahimtar su fa kala sai Allah ya ce ya ayyuhan أن يفتنهم البرج أن لا تجرهم منه na ya wannan su ya ku mutane a nan an kira wato ku mushrikai da kuke ta wannan bankar an ce ku bauta ma Allah shi kadai sannan kuna ta kokarin bautar gumaka to ana kiran ku dole ba masalun an buga misali fasami ulahu ku saurari wannan misalin wa huwa shine inna allazina tad'una min dunillahi wadanda suke bauta wani Allah ba Allah ba ai dai wani Allah ba Allah ba wa minhum asnamu da shi akwai gumaka to shi wanda suke irin wannan lan ya kaluku dubaba wayannan da ake bautawa na wani Allah ba Allah ba ba su iya halitta kuda a mu jinsin wahidi yanzu ba shi wato da kuda kawai ya kawo al-muzakkar wal mu'annas walau jama'ula ko da sun hadu a ce a haɗu duka gumakan nan ko kuma wanda ake bi shagundai ko wasu waye duk wanda ake bi ake cewa ana bauta musu in suna da su duka ba su iya bauta bai halitta guda su halitta guda ya tashi ya zama yadda ya guda ba su iyawa a ƙirƙa wani ya su lewu musu ba ba ma wannan ba shi kudan ma da zai kwace musu wani abu min ma abin abinda ke suna nasu a kansu nina di mina dayi na da na turare wa zafaran da zafaran almurad da shi ne wanda suke cuɗanyawa da shi suna ɗora ma gumaka da shi wa annabi da abbas ya ga dan abbas radiyallahu anhu ma Allah ya kara masa yarda أنهم كانوا يدلون الأصنام بالزعفران ورؤوسهم بالعسل وتصنع دم فلام وإنهم كثيرا في بأشافي سد الزعفران أكاونا سكما أسن يزمع ويغلقون عليها الأبواب كل قهوة يوجمك النفذات ذلك وجمال wannan bai hauka shi ta hauka eh, kai kai ita ce ka sassaka kuma ka zo sai a ce a shafa a shafa bin zafaran sannan a zo a kashi a sa zuma sai a kofa kullu kohori bayan da kullu zuwa suna yi a suna yin irin wannan sun yi rufe amma kuda sai zo ya shiga minar kuwa ta bai akulu ya zo ya ta cin zuma don ta ta windo to aka ce to la ya zuhu ba su iya dawo da wannan su kwace abin da zama ya ci minu da gare shi li ajalin saboda kasawar su gumakan ba su iya kwacewa su ma yayin gumakan ba su iya kwacewa fa kafa ya bunyo shi da kari ta ya za ku bauta ma wayin zama abokan ka Allah fa huwa amrun ba wannan abu al'amari ne ba kowa abbara anu bi darabil masal shi aka fasa wanda ga buga wannan misali da ufa ɗalibu wal matsalobu to jami'an shi ɗalibu al'adidu wato mai bauta ɗin ya yi rauni shi ba wanda yake bauta wato kafiri wal matsalobu shi ma wanda ake bauta ma ɗin ya yi rauni da ga duk sunan masu rauni ke sun faɗi sun ruguje baki ɗaya Allah shi ke yayi mu na'am ma ma qadarullah ma azamu haika qadari ba su ma Allah ba yanda ya kamata su ma Allah girman Allah ba su gaba kamar su ba su girmama Allah yanda ya kamata ba iz ashraku bi sun shirka da shi Allah ma lam ta ni'o lam zuba bi. sun shirka da abin da bai iya kare kanshi daga ƙudan daga ƙudan zuma wala ya tasiru minu, bai ya siffanta wani zuma din inna allaha la qawiyun allah mai tsayi ne azizun mai yi ne galibin mai rinjaye wa huwa allazi ku an yuba shi allah shi ya cancanta a bauta mawa shi kadai ba kowa wala ma da kai ta'ala annahu huwa almustahiq bil ibada yayin da allah ya ambata cewa shi kadai yake bauta mawa la ghaira la gairahu da wani shi bayyana fi ya ci. Allah ya bayyana An anna ibadati bautar Allah ta timmu bil ilmi ita na cika ne da ilimi alwari domin shi ma ilimi wanda ya da gurin Allah ilil ibadi ga bayan Allah bi wasu dace rusuli kuma ta wasu da na manzannin Allah fa qala ta'ala Allah ya ce لا ينتهي من الملائكة رشدا ومن الناس إن الله عليم نصير Allah ya bai mai mala'ika Allah yana zaɓe daga cikin mala'iku rusulan manzanni wa minan nas Allah yana zaɓe daga cikin mutane rusulan manzanni fa da bi shara'ihi ila ya aike su da shari'a shi zuwa ga bayan Allah inna Allah sami'un Allah mai ji ne bi maqalatin ga maganganun su idza arsalahum in ya aike su fala yasabi'una an yubadilu kalamu ba su iya canza magana shi Allah din basirin bihin kuma Allah mai gani game da su wa rusulu min al malaika da aka ce kun san an ce da yin malaika tu rusulan wa min an to manzanni daga malaiku sune misil jibril kamar malaika jibril wa mika'il da mika'il wa min an daga cikin mutane kuma ka ibrahim kamar annabi ibrahim alayhi salatu wassalam wa muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Allah ya mana gafara ah, akwai wasu mutane wanda abu ya gabata can baya eh, ina jin ya rage shekara guda ne Allah ya sa fara wa abin ya eh, kun shi ta ɗaya ko biyu aka wata um, wasu kullum ina ba da wani labarin abin ne ya daban mamaki suka zo na aka ta rigima da samun muka tafi wasu yan amadiya ni ba mu ba da yan na suna ta rigima aka zo aka a tafi da ni da ni ya ka tafi har kano muka je kano can ofi abin na suna da sakandare da masallacin juma'a da komi nasu aka ji aka haɗu a masallaci a yayin da a wani ofis bayan mun haɗu ne abubuwa to abinda su suke dogaro da shi ba wannan makabala za a yi magana ba saboda dogon labari amma dai abin wannan ayar da aka ta shi sa kawai ɗan shina su abin suke dogaro da shi Allahu ya min al-mala'ikati rusulan wa min nas Allah na zaɓen manzanni daga mala'iku kuma daga mutane ah, wai ai ina sai suka ce to ai wannan yasdafi fi'ilin mudari wato ai fi'ili ne mudari Allah na nuna yi ba ya gama ba saboda haka har yanzu ma akwai manzanni eh, <laughs> eh, wannan wannan shine hujjar su suka kawo irin wannan abin Allah ya bayyana mai kai su lamu minan nar saboda haka sa kawo na ma namiji a mazan nasu eh, ba wanda sun yi lokacin to idan ne tuna ahmad gulam to su lokacin sun ci ahmad gulam shine annabin su Wace mazo ne shi goma wani a zamanin mu <laughs> Allah sauye to wannan ayi da iri irin wani na ayoyin suke kawo mutane su ce kaza su ce kaza kai mu ta sani mu shige nan suka ta ɗiwa mutane kuma eh, dan Allah ma yake sa da yanzu ma su ka ɗiba gaskiya dan dai an riga an waje su an masu eh, abin nan sun zama kafirai saboda an cike su ah, ya zama duk wanda yake a ilimi na Ahmad yake da kungiyar shi kungiyar Ahmadiyya to kafiri ne ba abin shiga Saudiya a yanzu haka shi ka yin irin kungiyar Ahmadiyya ne ba ba ka shiga dole sai kai musulmi in kungiyoyi ne sai kungiyar da aka yadda isa cewa ta islama ce to Allah ya tsare mu na ya lamu ya lamu ya lamma bai na yi Allah yana sanin abin da ke gaba gare su ai a rusul manzanni ne na mala'ika na mala'iku wa min nas da mutane wa ma kalma mu da abin da ke bayan su fa huwa ta'ala muhidun bi Allah ya kewaye su da ilimin shi la yumkinu an taqa minhum khiyana ha'inci bai kuwa ga manzannin Allah na mala'iku ko kuma na mutane din bilwahi ga wahayi wala ya su da ilayin shaidanu kuma shaidan bai iya zuwa gare su fahimbajilu ma'ur silubi idan ya canza ya musanya abin da aka aiko su da shi wa ilallah ya ce jawul al'amura duka suna komawa ne ga ubangiji ai umurin makalukaci al'amura na abubuwan halitta baki ɗaya suna gurin Allah wai ya tabbata bai hujjoji da tsada in ya tabbata da hujjoji wani suke na tabbatattu anna ma ja bihi muhammadun haqqun min Allah cewa abinda annabi ya zo da shi daga Allah gaskiya ne abinda ya annabi ya zo da shi gaskiya ne daga Allah in ya tabbata haka to ana ya ayyuhan يا أيها الذين آمنوا واغفروا واغفرهم wato da kuma mun gane to kun ga mun ma mun gane ya ayi na amanu ya ku wanda kuka imani ka u ku yi ku wasjudu ku yi shi ne ku yi sallah wa da rabbakum ku bauta ma ubangijin ku wahidu ku kada ta Allah wa ku alkhair kuma ku aikata ayyukan alkhairi wa kullu wa huwa kullu ma ma hasanahu alislam duk shine abin abin da bai abin da musulunci ya inganta shi ya kyautata shi kasilatin rahimi kamar sadar da zumunci a sadar da zumunci wa makarimar aka laji da kyakkyawar dabi'a a la'ala ku aikata irin wa'annan la'alla kun sufulihu na dan ku samu babban rabo ta fuzu na wato ku samu babban rabo bil baqa'i fil jannati da wato babban rabo shine a wanzu a tabbata a cikin aljanna Allah ya tabbata da mu na'am وجاهد وجاهد في الله حق جهاده وابتغاكم وما جعل عليكم في منها من يدعيكم شرائي وسماكم المسلمين من قوله فبي على ان يكون رسول خير عليكم وتكونوا شهداء على الناس واتلوا da تقاتل المشهد واعتصموا بالله هو مولاكم ونعم المولى ونعم النصير wajahidu fillahi ku yi jihadi don dan ɗaukar Allah ne tsamata jini kuma don tsayuwa addinin ku ana kira ku masu imani ku yi jihadi dan ɗaukar Allah wani ma ya ci layi da kuma tsarewar alamomi na addinin Allah haƙa jihadi kun yaƙi sosai kun yi jihadi sosai da ya ce da raƙi ta ƙasa fiye ku ba da dadda maku da kuke da ita wajen yaƙi da kuɗi da ƙarfi da dama da yadda jijibara duka eh, kwaikwai wannan huwal ku. shi fa Allah nan shi ya zaɓe ku dan addini shi aliji ne in yi wannan wa ma ja'ala alaikum Allah bai sanya kan kuma fi dini a cikin ayawa cikin addini min harar bai sa ko wani kunci ba ba kunci a cikin addini aya kun da an sahalau Allah ya sauƙaƙa addini inda daruri ya ji lokacin larura kal kasar kun ga sallar da muke raka hudu sai aka ce in an samu larura kamar an yi tafiya sai a yi kasar ko kun ga aya an sauƙaƙa babu yi ga addini wata yammu in mutum ya zo baya da alwala baya da abin alwala kuma ga lokacin sallah ya yi ya samu kuma ya ce mama ya yi sallah wa akal mai taki ya samu kuma gashi yana tahiya ko yana wani wuri inda kuma ba abinci ba ga wahala ga sauransu an hana shi cin mushe to amma tun da ya yi da ya gaba hali to ya ci mushe shi ya ce shi ba komi daga baya in ya kai guri ya bari kawai wani fitiru kuma an yadda ya ci abinci ga watan azumi kenan da limara da gama da lafiya wasu safari in ma mutum ya yi tafiya an yadda ya ci abinci daga ai ittabi'u ibrahim ku bi annabi ibrahim huwa shi ibrahim ibrahim sammakumul musulmi ne dama ya ambace ku musulmi min kaulu gabanin wannan ai min qawlu hadha kitab bid'a'i kafin wannan littafi alqur'ani ya zo ya ambace ku musulmi dama annabi ibrahim ya ambace ku musulmi idza qala huwa wa isma'il domin shi da isma'ila sun faɗa suna cewa واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ومكنن كما أن نبي إبراهيم دا نبي إسماعيل كان سكي أدعى الله كسن يا مسلمين زوا غريكا مودة زورية مودة مع الأمة مسلمة غريكا يا الله وفي هذا القرآن قلنا القرآن كما ليكون الرسول don manzo annai muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kunu shahidan alaikum idan mai shaida akan kura yau mai kiyama na tashin kiyama annahu balagakum wato manzon Allah zama shaida cewa ya isan mana da wannan abin da Allah ya aiko mana da shi ne alqur'ani wata kunu ku kuma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antum ku shuhada ala nas ko kuma ku shirya akan sauran mutane wato sauran annaba wato manzannin Allah da suka gabata sai ku shirya akan su anna rusulahum balagatuhum cewa manzannin Allah da aka aiko ma sauran al'umma da ake ba mu labari to mu za mu tabbatar cewa manzanni sun isa musu da wannan sako faki musalata ya ku musulmi ku duk wanda irin kaga da wannan girma da wannan mutuntawa faki musalata ku tsaye da sallah a da da dawa mu alaiha ku dawwama kan sallah ku yake da kuma ku tsaye da ita ka'idata. wata zaka ku bayar da zaka wata su mu bila kuma ku yi ga Allah ai su ku bi ku amince da Allah ku maula ku shi ne mai bin cara mayan ku nasiru ku shi ne mai taimakon ku wa mutawalla umuri ku shi ne mai rikanci al'amuran ku ko ina ko wani lokaci fa ni'mal maula ma dalla da wata mataimaki huwa shi wa ni'mal nasiru ma dalla da mai taimako ai annasiru da kuma taimako gare ku wakata mace sura bi ma bada ai sura ta fara da abin da su fara yi shi al'amari bi ta kawo da umarni cewa a yi tsoron Allah kuma shi ma nan ƙarshen mun tsoron Allah ake cewa ko mu yi tsoron Allah wai ta madara ala tauhidi ta taro tauhidi wal irshadi da shiryawa bi ta azim sha'irin layi da girmama alamun addini na Allah kama ja aminu ta'ala kamar yadda abin ya zo daga Allah madaukakin sarki to alhamdulillah wannan sura mun kammala ta da muka yi daidai Allah ba mu lada a kurakuranmu kuma Allah ya gafarta mana muna neman ƙarin sani ko za mu ci gaba sai eh, surar muminu sura ta muminai makiya ita a maka aka saukar da ita wa hiya mi'atun wa samani aw tis'u aw tis'a ashar da aya wato dari ne dari aya dari ce daidai eh, da goma sha takwas ko sha tara bismillahir rahmanir rahim بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله to Allah ya sanya cikin muminai Allah ya ce hakika muminai sun rabauta muminai hakika sun rabauta in ji Allah sai to muna jin muminai Allah ya sanya cikin muminai za a siffanta mana wayannan muminai allazina hum sune waɗanda fi salatihim ga sallar su khashi'una suna tsoron Allah ai mutawabi'una suna tawabi'u bi adamin iltifati ba waje waje wata sa'ul ba yawan hamma wata me ba rufe ido wata ga biya ta fami ba rufe baki a da baki abin nan ba wata shige ku ba ta shige ki wata ta shige ki irin haɗa hannu haka ana wani ko ana irin wannan haka a cikin sallah to duk da dabar irin wannan kaka zo kana sallah kana wasa na mana wa gai zalika da wani wancan min ma yakurahu fi fi salati ma ya karahu filu fi salati abin da aka ce makaruhi ne aka dace a cikin sallah to nan wayan da suke sallah suna ga wato an kazo sallah na shi ne malamin nan mai abin da ya fara magana ya za a sai ta ila salati hafarri kalbaka min ad-dunya wa ma fiha ko in ji malamin menene malamin eh to ka ga to ka cire ka da duniya da abin da ke haka tsaya kawai ga da ubangiji ka kar ka tsaya kana waje ya kana tunanin tunanin wanda ba abin nan ba a'a ka kula ubangiji ne ga ka gashi za ka fara magana za ka fara kana sallah za ka ce alhamdulillah bayan ka yi niyya ko ka yi niyyar sallah ka ce allahu akbar to me allahu akbar muna ce allahu akbar allah mafi girma ko allah mafi girma wani ne girma to na za mu dauka da daga gaske da gema Allah shi ne gema sai ka kawo a lokacin ka zuciya ka ka san cewa Allah mafi gema in ka san mafi gema ne yadda geman shi ya isa komi me mafi gema wato duk abin da ka sani mai gema ka zuciyarka ko ka gani ko ka ji duk abin da ka sani da girma girman gaske ba wai ko san girma irin wannan a ce wannan mai girma ne ko irin irin wannan girma to a ce wannan kato ne ko to Allah shi ne ke girma shi ne wannan akabar ne duk sai abu mai girma za ka sani ba ya kan ce duniya ba ko lahira ko duk ko ina Allah shi ne ke girma saboda haka bayan da ka yi inda Allah shi ne ke girma ya fi komai girma shi ne Allahu akbar kabiru abin bakin kenan to shi Allah shi ne mafi babba wannan irin wannan ka zo sallah za ka zo da irin ka ce Allahu akbar kaga shi in bacin dai mana da kokari ya da hirji zuciya ka ta tsaya amma su malam shi dan nan kana cewa Allahu akbar inna shi kuma yazo kamar kamar abin ne kamar su ne ka zo nan ka bai shan gudu ko kuma ya kawo maka ba ma abin da kake ba sai ɗaya jiya maka wani haka nan ba kawai haka abin da ba ruwanka da shi ma sai ka hango shi da ka ce Allah wa akbar to in sai kai kai kokari ka sa tawazu ka sa khushu'i kankan da kai a wajen sallah ka tsaya Allah kake mawa kai ba ruwanka da kowa ba ruwanka da komai Allah kake bauta mawa kaga za ka ce bayan ka ce Allahu akbar kan bar harama kenan ko wanda ka kasan dole ne wajibi ne a cikin sallah ko farilla ko za ka ce to da ka ce Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin wannan alhamdulillahi rabbil alamin kana magana ga Allah ke Allah da shi kake magana ba shi yasa aka ce ko da ake cewa zan ibada annaka annaka tarahu an ce abdullahi ka annaka tarahu to ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi ai ne kana cewa Allahu akbar za ka ga kamar Allah na ganin ka in kai ba ka ganin shi za ka kawo Allah ga shi ka ga kila ka samu dan natsuwa ko da alhamdulillah rabbil alamin kana cewa godiya ta tabbatar da Allah ubangiji an Allah shi kuma Allah zai baka amsa ya cika ji wannan malam muna wasa alhamdulillah ya rabbil alamin ba abin da ya wuce alhamdulillah ta na godiya alhamdulillah ya rabbil alamin godiya ta daga Allah ubangiji ya alam kana mata wannan kana magana ne kai da ubangiji lokacin da ka zo shine ake samu najati kana ga kana ganawa da Allah arrahmanir rahim mai rahama mai jin kai ko to kai mu kana faɗa ka ce eh wannan ya girma ne majida ne ai wannan an ba ba wannan ya girma ne ta sai da Allah kake na kuya magana maliki yawmi din ko malik